من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم duk wanda yake fatan saduwa da Allah a ranar alkiyama don ya bashi lada to ya sani cewa ajalin da Allah ya sanya na yin hakan yana nan zuwa nan kusa kuma shi Allah mai jin zancen bayansa ne masanin ayyukansu ne babu abin da yake kubace masa a ciki kuma da sannu zai yi masa sakayya a kansu